da baibaye ta wannan shiri wato domin ƙoƙarin gano bakin zaren waɗannan matsaloli ya gayyato wato hajiya najatu muhammad wa shahararrar yagwagwar maya kuma 'yan siyasa a wannan shiri hajiya barka da zuwa wannan shiri salamu alaikum Suna na sha'ib Gadi. kuma ni ne zan jagoranci wannan shiri hajiya kamar yadda kika ji wato matashiyar wannan shiri mhm. najeriya ta shiga cikin rudani hmm. abubuwa da dama duk alƙiblar da ka duba za ka ga cewa akwai rudani a najeriya hmm. rashin tabbas yana fuskantar rayuwar mutanen najeriya musamman matasa hmm. musamman mazauna karkara ah, me za ki ce ma al'umma yaya kike hangen matsalolin najeriya kuma me ya kawo su wato abin da ya fara kawo su rashin shugabanci na gari idan ya zama na cewar shugaba yana halin buris da alkawarin da dafa kur'anin da ya yi a kan cewa zai kare rayuka da dukiyoyin al'umma zai kare harabar ah, ah, wato halabar kasarmu saboda ita kanta gwamnati mutane ya kamata su tambaya su ji me isa ake gwamnati mecece gwamnati ita gwamnati wato ana yin ta ne don saboda a kare da'irar ƙasa a kare rayuka da, da, da rayuka da dukiyoyin al'umma daga cikin ƙasa a kare ta daga bakin haure waɗanda za su zo su cinye maka ƙasarka kaga shine dalilin farko na yin gwamnati mm. to wannan dalilin farkon na yin gwamnati sai kuma na biyu na biyu shine duk arzikin da ke cikin ƙasa nan al'ummar ƙasa ce ba arzikin da ke cikin ƙasa ba na shugaban ƙasa ne, ba na gwamnoni ba ne. ana yin gwamnati ne don abin da Allah ya bayar na, na arzikin ƙasa a yi wa mutanen ƙasa al'ummar ƙasa amfani da dukiyarsu don ci gabansu misali ka ilmantar da su har ka gona har ka tsaro to idan ya zama na cewar a ƙasa kuma ƙasar najeriya kusan ba ƙasar da ta kai ta yawan matasa ƙasar najeriya fiye da kashi saba'in daga cikin ɗari na dukkan al'ummar najeriya matasa ne matasa ne waɗanda suke daga shekara arba'in zuwa ƙasa to idan waɗannan kuma su waɗannan su ne masu kuzari su ne za ka gansu wato kamar a ce su ne energy Eh, na ƙasa mm. wato kaman su ne uranium su ne karkashi wato yawa su ne karkashi na ƙasa in ka ɗauki misali ka ɗauki menene makamashin uranium mm. makamashin uranium ka gani kana kana aiki da shi ta fuska biyu ka ga uranium ɗin nan makamashi ne wanda zaka iya yin wutar lantarki zaka iya yin abubuwa na, na, na ci gaba da su mm. makamashin uranium in ka ga dama kuma zaka iya canza shi ka mai da shi wato atomic bomb da a lokaci guda zai kashe dubban mutane ya canza shi ya koma makamashin da zai zai kashe al'umma hmm. to su matasa su ne uranium uranium ɗin kowace ƙasa ne hmm. so amma idan ya zama na cewar mafi yawan matasanmu ba su da ilimi ba su da ci ba su da sha ba su da yau ba su da gobe kamar yadda aka bar su a cikin wannan hali to dole ƙasa ba za ta zauna lafiya ba don dole mutum sai ya ci ya sha to ka gani kenan ba a yi amfani yawansu da hazaƙarsu da kaifin tunaninsu an bar shi kala zube saboda haka dole za ka ga cewar ah, wato Um, ta'addanci ya yawa a ƙasa ba a samun zaman lafiya saboda yaran ba su da aiki mafi yawan yara yau da suna makaranta ba za su je ta'addanci ba yau da suna aiki ba za su je ta'addanci ba kuma sai aka yi daɗa rashin sa'a cewar eh, waɗanda ya kamata a ce su ne suke riƙe da ragamar wato kwantar da tazoma da kuma kare harabar ƙasarmu sai duk aka wayi gari mafi yawansu duk bara gurbi ne an ɗauko su daga arewa amma an ɗauko su ba dan sun kware ba ba dan sun iya ba waɗanda ke shugabancin harkokin tsaro kenan waɗanda ke shugabancin harkokin tsaro an hmm. ɗauko su ne ba dan sun iya ba ba dan komai ba a'a sai dan kusancin su da wani sai an musu alfarma hmm. ko kuma abin ya zama na siye da siyarwa to babu dalilin da zai sa kai dan kana daga Kano misali an ɗauke ka a ce kai jami'in tsaro ne kai ɗan Kano ne ko kai dan ɗan daura ne ko kuma ɗan dai arewa maso gabashin najeriya ko da kai ɗan gurin ne in ba ka da kishin gurin in ba ka da sani da kai da babu ɗaya wanda ma ka a ɗauko ka don me don mutane ya kamata su gane da wanda bahaushe ya kashe da wanda inyamuri ya kashe da wanda bafulatani ya kashe an dai kashe ka a wajen wanda aka kashe babu bambanci da kisa kisa ne mm. al'ummarsu 'yan uwansu sun shiga cikin halin kaka na kayi don ba ma bambanci tsakanin waye maka ta'addanci waye ya sace ka waye ya ciniki da ranka waye ya hana ka aiki waye ya kassara ka ko bahaushe ko musulmi ko kristan wanda duk ya maka da ya cuce ka a wannan shiri yana da ra'ayin cewa ki dan haska mm. a kan wannan matsalar me ya kai ki fita cikin harkar eh siyasa eto na farko dai ni tun a ma zaben fidda gwani ni ban goyi bayan tunubu ba saboda na san cewar yana da abubuwa da yawa na laifuffuka a kansa idan ba dan najeriya lalatacciyar ƙasa ba ce da babu hukuma babu yadda za a yi ma mutum kamar tunubu a ce ya tsaya zaɓe. to ai waɗannan abubuwa zargi ne hajiya da ba a samu wata kotu da ta yanke masa hukunci a najeriya ba a yawa amma a america an yanke masa yawa to kila ba su damu da na american ba amma a najeriya kowa ya san kotun najeriya yadda suke saboda haka sai mu bar wannan magana mm. amma maganar ita ce abin da dai na karshe da ya sa ni na fita mm. saboda tun farko da suka kira ni suka ce in zo in shiga campaign council din su cewa ne ba zan yi ba amma suka yi ta roƙo na Allah annabi dan Allah dan annabi in karɓa dan suna ce mun a washe gari za a fidda sunaye mm. na ce ba zan yi ba dalilin da isa na ce ba zan yi ba sai na ce wa shi falake da shi ne ya kira ni sai na ce masa a'a sai na zauna da ubangidanka tunubu na ji me zai wa arewa sai ya ce dan Allah in haƙura a bani a rubuta suna na ya fito a washe gari Allah shi daga baya in je in zauna da tunubu da yake yana roƙo na Allah annabi sai na ce to shikenan ya rubuta to kuma mutane in sun duba za su ga cewar eh, eh, CSO din eh, Civil Society Organization ai directors biyu aka rubuta mm. a lokacin mm. me isa to suka rubuta director guda biyu don saboda na faɗa musu in ban gamsu da abin da tunubu ya faɗa min ba zan fita wato tsarin wucin gadi yawa sai suka yi tsari na wucin gadi hmm. to da na a takaice dai tinubu ya ga ya mun waya kashe gari da daddare ya min waya ya ce gashi gashi yana ingila ya ji an ce na ciki karban appointment insa na ce eh saboda baka faɗa mun abin da za ka yi wa arewa ba sai ya ce min yana ingila ya siyo min tiket in zo na ce masa a'a ina da kuɗin tiket ina na ɗauki jirgi na biya kuɗin tiket ina kashe gari na je na same shi a ingila amma sun kama min hotel sun kama min hotel wannan magana ta gaskiya to kenan, da na je na zauna da shi na isa ingila kashi gari da safe na je na zauna da shi abin da na fara tambayarsa da ya fara roƙona don Allah don annabi in the name of Allah haka idan dinga ce min mm. in the name of Allah please hajiya in the name of Allah wai in yi haƙuri don Allah ni kuma ba na so in izgili in karɓi appointment ɗinsa sai na ce ni ban damu ba ka daina haɗa da Allah amma me za ka yi mana a arewa ya kalle na tsabar ido na ya ce babu abin da zan muku na ce kana nufin baka san halin da muke ciki a arewa ba ga rashin tsaro ga 'ya'yanmu suna ta gararan ba almajirai ga tattalin arzikinmu ga rufe boda ga waye sai ya ce ya sani amma ina so ya saka sai na ce kai yanzu za ka yi takarar shugaban kasa ba ka da blueprint ma da abin da za ka yi wa kasa sai ya ce min ba shi da shi abin da isa zai dai manifesto amma abin da isa shi ba zai yi blueprint ba harkar tsaro wane ne aikin ga sai a kashe ni haka ya ce min hmm. na cewa zai kashe ka a ah, ai kin ga cewar in na ce zan gyara soja zan gyara 'yan sanda ai sai su kashe ni ma kafin lokacin saboda haka ni in ba na ci zaɓe ba ba zan yi wani tsari ma ƙasa ba haka ya ce min hmm. ba ma zai yi wa ƙasar tsari ba sai ya ci zaɓe irin na Buhari kenan to haka ake zargi to shikenan hmm. ai man hakan ne mana shi sa ai aka tashi ba komai aka dinka neman mulkin ba a san abin da za a yi da mulkin ba har yanzu an gama mulkin ba a yi wa kowa komai ba sai ya rabawa. yarabawa da ike sun tafi wa da buhari tsari aikin kaga mulkin mulkin buhari mulkin yarabawa ne in ka duba budget ɗinsa ka gane su ya fi kyautatawa anyway bacin wannan zaman ya ci gaba da roƙona sai na ce masa to shi kenan sai muka yarjejeniya da shi akan cewa za mu kawo masa tsarin bukatun arewa na je duka-duka tsakanina da zama da shi da lokacin da na kawo tsarin bai fi kwana biyar ba amma da har yau rana irin ta gobe ba a sake yadda na ga asuwaji ba ba a karbi wannan tsarin da na kawo ba fadawa suka tare fadawa suka tare to shi ibrahim masari shi ne daman yake iso zuwa gurin asuwaji shi ne sarkin gida kenan shi ne sarkin gida eh ai daman shi har an bashi wannan sarautar ma na'am eh to saboda haka daga baya da naga abin ganin asuwajin ya gagara sai ne masa waya sai na ce to gashi fa tsarin da na kawo na arewa sai ya ce a ran ke daɗe don Allah ki yi haƙuri an wuce wajen yan rufa'i ya zo ya ce arewa ba ta da buƙatar komai sai state police saboda haka magana state police aka saka to ka gani tun daga lokacin sai na ja gefe na tsaya to ana ta tafa ana ta tafa ina ta ganin shirma ina ta ganin shirma to ba zai yiwu sai kai zaɓi tsakanin ƙasarka da kai menene don duk wanda ka ga yana tare da asuwaji yanzu mun zauna a group na manya-manyanmu na 'yan arewa mun taɓa zama da su akwai section ɗin 'yan siyasar arewa akwai kuma section ɗin wato eh, 'yan siyasar arewa su ne suka mu zauna mu fito da matsaya ba wanda ban je na samu ba a cikinsu waɗanda suke cikin apc waɗanda na san suna da kima. a idan mutane babu wanda ban zauna da shi ba sai da na wata uku ina bin ɗaya bayan ɗaya da ku zo ga fa abin da asuwaji ya ce ga abin da ya ce ya ce ba shi da komai da a arewa ku zo mu zauna mu ba shi bukatun arewa suka ki wata na uku ina bin su sannan kuma akwai waɗanda suke 'yan siyasa amma dai ba fitattu ba amma suna siyasar waɗannan sun kira ni mitin na zo muka zauna da su sai nake tambayar su na ce dan Allah dan annabi ku faɗa min dalilin da isa za mu yi asuwaju na ce mu ji tsoron Allah dukkaninmu nan musulmi ne sai aka samu wani dattijo da farko duk suka shiru ba wanda ya ce komai mm. sai aka samu wani dattijo mutumin kirki sai ya daga hannu sai na ce to eh, ranka ya daɗe menene dalilin yin asuwaji ya ce min aljihunmu saboda haka duk wani ɗan arewa ya shi ne maka wannan kowaye shi ya san a halin da arewa take ciki a halin da najeriya take ciki ba zai yiwu ka ba wa asuwaji commander in chief uh, ya zama shine hafsan sojoji da 'yan sandan najeriya ba kwakwalwarsa ba za ta iya ɗauka ba kowa ya yarda da wannan amma saboda kuɗi wanda duka tambaya zai ce na karɓi kuɗinsa ko kuma akwai abin da zan samu tun daga ma kan ɗauko shi a matsayin ɗan takarar ai wuya aka yi aka ɗauko shi ai gwamnonin arewa waɗanda su suka fi kowa katsar arewa waɗanda ba su da kowa a zuciyarsu ba arewa ba jihohinsu duk sun sai sai kansu sai 'ya'yansu shi isa zaka ga cewar dukkaninsu kusan dukkaninsu in ba sa takara to 'ya'yansu suna takara shi ne ai kaga shi tinubu ya daɗa tabbatarwa da arewa cewar ba shi da buƙatarsa waɗanda yake bukata su ne waɗannan gwamnonin da za su ba shi kashi 25 ɗin da yake bukata ya ci zaɓe. Me yasa ki ci haka? Yawwa, dalili shine ba inda Tinubu ya je kamfen a arewa inda ya faɗa musu cewar ga abin da zan yi muku. Kano ita tafi kowanne yawan kuri'u, Kano ita tafi kowace jiha sanin makamar Uh, siyasa, mm. kano ita ce cibiyar kasuwanci na arewa ga baki daya amma da izo kano don wulakanci da cin mutunci da yawa kana kawai daga tsintsiya ya yi rawar banjo ya tafi bai ce wa kanawa komai ba bai musu alkawarin komai ba haka duk garin haka ya je a katsina duk garin da ije baya a arewa amma in ya je garinsu na yarabawa ce musu ike wannan zaben naku ne wannan mulkin naku ne wannan mulkin ku za a yi kuma an wayi gari shi tsohon gwamnan eh, ekiti ya fito yana faɗawa wa yarabawa har ma ƙungiyar 'yan kasuwar eh, lagos ya ce musu kowanne kowace ƙungiya ta kai wa tinubu bukatarta kamar yadda su ma kafin su yadda su zaɓi buhari sai da suka kai wa buhari bukatunsu ya sa hannu kuma ya musu hajiya in fahimce ki yes jihohin arewa dai tinubu ya faɗa miki lokacin da kuka yi mitin cewa mm. ya san kalubalen da suke fuskanta a'a ni na faɗa masa na ce bai san da haka ba ne ya ce ya sani na ce amma da na tambaye shi mm. me ka shirya musu ya ce babu komai to shine nake so in ce mhm. wato yana sanadai da matsalolin da arewa ke fuskanta na uh, matasa marasa aikin yi matasan da ba su makaranta mm. matsalolin talauci mm. da matsalolin tsaro da duk matsalolin da suka gindaye wato waɗannan jihohin na arewa ya san da su amma ya zo campaign mm. ya hau da rom har ya sauka bai gaya ma al'umma na san matsalolin ku iri kaza da kaza kuma ga irin tsarin da na yi na kawar da waɗannan matsaloli wato bai bai taɓa yi ba bai daddara ba kenan da ai ai ai mutum ne wanda yake da tsananin ƙabilanci idan ka duba a jaridar this day ta 1997 ina ga a april ne jaridar this day ya fito karara tinubu ya ce ni ban yarda da abin da ake nufi da najeriya ba ni dan halin rikau din yarabanci tsantsa ne addini yarabanci jinsi yarabanci ba ruwansa da najeriya tinubu da kansa ya faɗa amma yanzu bukata ta taso amma yanzu bukatarsa ta taso yana kuma ba ma wata bukata yake nema ba tunda yana da gwamnonin da zai biya su su rubu masa arin gizan kashi 25-5 shi sa ba shi da bukatar 'yan arewa to bari hajiya da yake lokaci yana tafiya mhm. eh, sai aka ce to ai dan arewa ma bai da bakin magana saboda ai an ba arewa mataimakin shugaban kasa hmm. kuma ga shi ma ana cewa ai an ba musulun musulun wato musulmai biyu hmm. an duk an dauko shugabancin an danka musu eh. Eh, me kike ji game da wannan tunani cewa ai an ba kashin shatima mataimakin shugaban kasa kuma ga shi musulmi kamar ma an wa musulmai gata subhanallah wato annabi ya yi magana ya ce mulki zai tafi da kafirci amma ba zai tafi da zalunci ba mm. ya ce da musulmi a azzalumi gwanda kafiri ma adalci saboda haka ba maganar muslim muslim mm. muslim tsakanin tsakaninka da allah allah kake bauta allah shi kadai ya san musulmi shi kadai ya san mumini mm. don saboda mutumin da zai kira allah da sunan uba kamar yadda asuwaji ya yi kowa na gani to sai ka sa ayat tambaya idan mutum ya kai shekara arba'in bai iya fatiya ba yaya sallarsa take ta shekara arba'in hmm. to ba duk wannan ni ba shine ya dame ni ba abin da ya dame ni shine mataimakin ma da ya ɗauko bara gurbi ne ni na yi tambayan nan a da na kuma yanzu kuma zan daɗa nanatawa kashim shatima wannan tambaya irin wannan zargi hajji a dole a'a ba a'a ai ina da hujja da eh, to hujja muke so hujja da nake so in faɗa hmm. shine duk ƙasan nan kowa ya san inda aka kama Kabiru Sakwato Kabiru Sakwato ya kashe Kristoci wane ne Kabiru Sakwato Kabiru Sakwato wani sararren dan ta'adda ne da aka kama shi dan Boko Haram ya je ya sa bomb a St. Teresa Church ta kashe mutum 38. Da aka kama ba a kama a ina aka kama shi a gidan gwamnati a lokacin shakashin shatima yana gwamna yana gwamnan Borno mm. aka kama shi a gidan gwamnati aka kama shi kuma da passport ɗinsa da tikiti zai tafi Ingila to ni tambayar da nake a nan ya je bomb Eh, ya samu mafaka gidan gwamna kuma yana so ma ya shirya ya gudu ya yana shirya saboda ba yanda za a yi ka shiga gidan gwamna ko kai wane ne a yau ba sai gobe ba ba yanda sai da izini sai an yi sacin ɗinka sai an san kowaye sai in gwamna ya ba da izinin ka shigo mm. to wannan kadai kuma lokacin da kashim shatima yana gwamna akwai local governments da yawa da suke karkashin 'yan boko haram amma duk kullum sai an ba da kuɗin local government ɗin nan shatima bai taɓa faɗa mutanen borno mai aka yi da kuɗaɗen nan ba to ka gani ko da a kan mataimakinsa shi shatima yana cewa a dan yana babarbare ne a wai shi sa yan arewa ba sa son sa ba haka bane mu ba mu da bambanci irin wannan abin da isa ya kamata a tuna masa da, da kingibe da suka yi ai gibe. da suka yi da abiola mm, a kano mm. kano sai da ta kada bashir tofa dan kano mm. ta ba ba barbare to saboda haka ba magana barbanci muke ki ba abinda muke ki halinsa muke ki eh, hajiya wannan zargin eh, eh, ta kaka ne gononin za su yi tasiri da kike tunanin za ta inda za su yi tasiri kamar yadda tinubu ya dinka nuna shi bai damu da arewa ba kuma ya nuna ya ko a kowa ya san da haka amma ta inda kuma zai iya ci shine idan gwamnoninmu da waɗanda su su 21 mm. gwamnoninmu na arewa mm. idan suka ce kuma abin da suka shirya za su kenan cewar za su ba shi kashi 25 daga cikin ah, a kowane gwamna ya kawo masa kashi 25 daga cikin daga ƙuri'arsa ya ci zaɓe wato kina hajiya wato tinubu ba yana buƙatar sai ya ci Eh, jihar zamfara ko ya ci jihar sokoto ko jihar kebbi ba abin da yake bukata kawai mm. kashi 25 a waɗannan jihohi kashi 25 kawai yake bukata kuma gwamnonin sun shirya kuma gwamnonin sun shirya musamman a ƙauyuka inda suka san wato akwai rauni kuma babu wanda yake sa ido a kai ai duk kullum in za a yi magudi a ƙauyuka ake zuwa ake yin magudi saboda haka gwamnonin arewa kaf kowanne an riga an ce masa ga mukamin ma da za a baka duk da cewar ya musu ƙaryar dukkaninsu ba wanda bai masu kariyar shi zai bashi mataimakin shugaban kasa ba amma ka san kullum shi azzalumi ba shi da basira hmm. to sun yadda a yanzu wanda za a bashi ministan Abuja an riga an ce masa kai ne ministan Abuja wanda za a bashi ministan kaza duk ya riga ya rabar musu mun ji wani hada gonan babban banki aka ce yana to to duka dai ga suna to tunda haka ne ka gani aikan jiki kan karfi za su fitar masa da kashi 25 biyar din nan ba sai ya ci ba wato za a baiwa a eh. tunanin su za su bada jinginar al'umma arewa ne domin ai sun riga sun jinginar tun daga farko daga ran da suka karbi kudade daloli a hannun tunubu wannan kuma mun gani ga gwamnoni dan abin kunya an gansu a bidiyo suna suna rigima akan raba kuɗi kuma kowanne kuri'a da ta fito daga hannayen gwamnoninmu ai ba mutanen da suka je agents eh, eh, mm, delegates ba ne wajen share fagen takardar kama eh, vote din ta jefa kuri'ar mm. an riga an rubuta sunan tunubu a kai sannan gwamna zai baka sannan a baka lada ko da ake ganin laifin delegate ba delegate ba ne gwanonin sun shirya ko wani delegate sai an rubuta mashi tunubu a kwarai da gaske abin da aka yi akwai aikin sai je jefa akwai wasu professors ne fa delegates amma suka nemi dan Allah a basu su rubuta tunubun da hannunsu aka ce ba a yadda ba to menene ina zaɓe ina demokradiyya tun farkon fara ai babu demokradiyya wato tun daga tushe ake zargin an yi mata demokradiyya eh, karan tsaye an yi mata karan tsaye kuma ka gani uh, gwamnonin nan abin da zai faru idan tinubu na cin zaɓe Allah isa waƙe amma yau a ce sun bashi wannan kashi 25 biyar din hmm. da suka ce za su yi aringizan bashi shi ba so yake ci Kano ba hmm. amma yana ci abin da zai faru kasancewar da jami'an tsaro ga baki ɗaya za su koma gindinsa saboda haka ƙasa zaben gwamnoni na ƙasa ba ta yadda za a yi wata jam'iyya face apc ta sake cin zaɓe duk da bala'in da suka samu a ciki za su yi amfani da makaman mulki kamar shi isa suke jaddadawa 'yan najeriya cewar suna fa da shugaban kasa to me amfanin shugaban kasa ba kuri'a ɗaya ce da shi ba mm. suna da gwamnoni 20 da kaza ba kuri'a ɗaya ne da su ba mm. a'a za su amfani da karfin mulki karfin tuwo su murɗe a kashe na kashewa kamar yadda aka yi mana 2019 eh, eh, a mm. Kano aka yi amfani da jami'an tsaro suka je Kano aka ɗebo 'yan ta'adda daga haure wasu ma daga wata ƙasar aka ɗauko su suka to suka kashe na kashewa ɗaruruwa mutane aka kuma ƙi ni ina police service commission ba yanda ban yi a binciki 'yan sandan da suka yi wannan ta'addanci ba aka ƙi saboda me saboda suna da gwamnatin tarayya to saboda haka ya kamata mutanen arewa su halkanta su ga illar barin ma a bashi ko 10% bai kamata a bashi ba don aka yadda aka bashi suka yarda ba wai lallai an suka yarda ya samu wannan 25-25% din to ya riga ya ci zaɓe to apc za ta ci gaba da wa al'ummar najeriya to don saboda halin da muke ciki idan duk wani wanda ke cikin doron arewa har yau yana zaton cewar arewa lafiya take an wayi gari yan zamfara mutum yana kwana akan bishiya an wayi gari yau kana garinku yana hannun yan ta'adda a ce matarka ta fito ka je wani ya tara da ita ka yadda da wannan don saboda ka san gwamnati ba za ta iya kare ka ba ka yadda cewar 'ya'yanka za su je su yi kodago duk wata suna kawo 'yan ta'adda kuɗi ka yadda a bugo maka waya a ce kawo yarka a tara da ita aka kai ta a tara da ita ka biya su ka mai da yarka gida jama'ar rasulu wani menene ya shiga cikin hankalinmu in ka ɗauki katsina zamfara kebbi sokoto niger duk wannan abubuwan da suke faruwa a cikin kenan an hana 'ya'yan mu ilimi ba dama a buɗe makarantu to jama'ar rasulu waye kaɗin nan jihohi musamman irin su zamfara yau shekara hudu yaranmu ba su ɗau waye ko neko ba saboda me saboda lalacewar gwamnatin apc ba abin da suka sani sai dai su tursasa su karya su sace to yaya za a yi ɗan arewa yana cikin wannan bala'in wani irin abin wani irin rashin hankali ne zai shiga kanka hakka bari ma tunubu ya samu kashi ɗaya daga cikin ɗari na ƙuri'arka. to amma hajiya ga shi duk an yi eh, eh, wannan kin yi zargin cewa gononin nan za su yi wato uwa da makarbiya su tabbatar da cewa eh, apc ta ta ci a jihohinsu mm. duk da cewa da yawan su bincike ya nuna cewa suna ko dai waɗansu na takarar hawa na biyu ko waɗansu daga cikinsu suna takarar sanatoci mm. eh, suna da akwai zargin da ake cewa ba don al'umma suke ba don kansu suke yana mm. so ya bayyana a nan to amma shi talaka a daidai lokacin da gonan jiharsa ya birjaye yana son sai ya kawo ma tinubu waɗannan ƙuri'u me kike zaton talaka zai iya ai ai talaka ya yi da ya gani hmm. a lokacin da jonathan yake kan mulki yana da soja da ɗan sanda ga kuma kyauta ta kuɗi hmm. da ya dinka bayarwa 'yan najeriya da suka yadda 'yan arewa da suka yadda wannan karin sai mun kada shi ai sun yi tururuwa sun yi fito sun yi jihadi sun tsaya sai da suka kada shi abun da ke ci wa 'yan arewa tuwo a ƙwarya ba zai wuce abu guda ɗaya ba shi isa ma kaga har lambobin lagos suka fi na kano mm. dalili shine sun ba wa buhari amana buhari ya ci amana su sai ya na cewar sai suka ga ba za su sake yadda da kowa ba to amma kuskure ne abinda isa na ce kuskure ne don idan misali ka ɗauki mutum a matsayin musulmi shin idan ka shiga cikin akuba bala'i ya same ka me kake na farko addu'a mm. kamar a ce yanzu ɗakin nan da muke ya kama wuta mm. na farko addu'a za ka fara kiran Allah mm. to kuma shikenan sai ka ce a nai na yi fushi tun da kwanakin baya ma da aka yi gobara na fita ban samu hanya ba shikenan ba zan fita ba ai tashi za ka yi ka kuma koma don halin da muke ciki ba za ka ce ka yanke kauna da ubangiji ba in ka ce ka yanke kauna da ubangiji ka ce kana addu'a to duk iya addu'a ka kai annabi ne sallallahu alaihi wasallama ba sai da ya je badar ba da aka je Uhud ba a sake koma Uhud ba sai kuma shikenan sai ka ce a'a kai shikenan a ni tunda dai ko nayi ko ban yi ba abu a'a to kada ka yanke auna da rahamar Allah ci suka yadda duk wanda ya sa kwankwasa ƙuri'a a suwaju ya sa ƙuri'a don an kare arewa mm. saboda idan kuma duk shugaban don zan tuna maka da aminu kano mm. aminu kano da aka zo saboda kishin ƙasa da kishin arewa muna prp ya ci kano ya ci ya ci ya ci eh, kaduna aka zo zaben shugaban kasa ya ce kowa najeriya ta kowa ce amma kowa ya san gidan ubansa ma'ana ku nprp ku je ku zaɓi shehu shagari mm. duk da shehu shagarin nan fa ya kada shi ne a takarar primary, election mm. amma saboda kishin ƙasa da kishin talaka tunda yana ikirarin shi dan talaka yake to tunda kuma ya tabbatar da dan talaka yake ya ce ya san shi ba zai ci ba ya ce to a je a marawa a je a marawa MPN aka je aka marawa MPN Shehu Shagari ya ci zaɓe ka gani to saboda haka idan kana to menene ribar a ce misali dan NNPP ya zaɓi kwankwasa ya san cewar kwankwasa bai zai ci ba ya san cewar ƙuri'ar arewa aka kasara ga kuma halin ƙididdigen nan da muka yi muku yanzu to menene in ban da ƙiyayyar arewa ƙiyayyar talaka ita ce kawai saboda yawancin shugabanninmu a arewa ba abin da idame su sai kansu to a wannan a wannan gaba ya kamata kowa ya hankali don allah da ya baka kwakwalwa bai ce ko shi kansa Allah bai ce ka bi shi ido rufa ba cewa yayi ka binciki Qur'anin sa in ba daga gare shi bane zaka samu rashin daidaituwa to yaya za a dinka cewa abu mutum ido rufe ba mu Buhari ido rufa ba mun shiga bala'i